This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa sahabu Imam Aliyu. yayin da yake tsaye a wuri da ake kallo a zaman mahaifar amurka babban zaure da magabatan amurka suka ayyana yancinta a birnin philadelphia papa roma francis ya yi kira ga bakin haure musamman gungun masu magana da harshen latin mabiya ɗarigar katolika su nuna juriya yayin da suke koyon al'adu da zamantakewa na amurka duk da haka ya ce su riƙe su sosai a cikin jawabinsa a yayin ziyarar kwanaki biyu da ya kai philadelphia Paparoma Francis wadda ya magana cikin harshen Latin a dandali da aka shirya taron harabar zauren Independent Amurka ya taɓo irin sadaukar da kai da baƙin haure suke yi domin ganin sun zo Amurka. Kada wani irin ƙalubale da kuka shiga ya sa ku yi ƙasa a gwiwa, Paparoma ya gaya wa dandazon mutanen. Cocin Katolika Amurka suna daga cikin masu matuƙar nuna goyon baya ga bakin haure da suke ƙasan nan suna masu neman a yi wa bakin haurin wadda yawan su ya kai miliyan goma sha a ahuwa. Mabiya da rigar Katolika daga ƙasashen Latin Amurka da Asiya da Afirka suna daga cikin sabbin jini a ɗariƙar wacce ma ta fara rufe wasu makarantu da jami'unta a nan. wasu da dama cikin gungun mutanen da suka hallara suna zub da hawaye lokacin da Papa Roma Francis zai iso cikin buɗaɗɗiyar motarsa yana tsambatar yara ƙanana da jarirai da kuma ɗaga hannu yana gaida jama'a kalilan ne ma suka lura da wato fankama fankama motocin 'yan sanda na kota kwana da suka rufa motarsa baya amurka ta ce akwai alamun babbar dama ta fuskar diflomasiyya na gudanar da shawarwari a taron majalisar ɗinkin duniya da za a fara gobe litinin da zai kai ga kawo ƙarshen zubar da jini da ake a ƙasar Siriya da kuma Yamal da kuma samun zaman lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ne yake ba da haske da ƙwarin gwiwa kan haka bayan shawarwari da ya gudanar da takwaran aikinsa na ƙasar Iran Muhammad Javad Zarif gabanin fara muhawara a zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekara. Mr. Kerry ya ce ya hakikanci cewa akwai dama na samun ci gaba cikin kwanaki masu zuwa lokacin da za a gudanar da wasu shawarwari a gefen zaman na Majalisar Ɗinkin Duniya. Da yake magana Zarbi ya ce a burinsa shine fa na mai da hankali kan aiwatar da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla da ƙasarsa kan shirin nukiliyar ta cikin waɗanda suka kulla yarjejeniyar ko har da ƙasar Amurka. Jiya Asabar aka kammala aikin hajjin bana ba tare da wata sabuwar matsala ba, a yayin da adadin waɗanda suka halaka a tureriyar niyar ya haura zuwa 769. Ministan kiwon lafiyan Saudiya Khalid Alfali ya faɗa jiya Asabar cewa mutane 933 ne suka samu raunuka sakamakon hatsaniyar da ta auku a Muna da ke bayan garin Makka. majatan kasar iran su 136 ne suka rasa rayukansu tashar talabijin ta kasar ta ce tsohon jakadanta a lebanon yana daga cikin fiye da mahajjata 300 da har yanzu ba a san inda suke ba iran za ta tana zargin kasar saudiya da laifi da kuma nuna gazawa daga nan da ta lashe takobin za ta gurfanar da kasar a gaban kotun kasa da kasa hakanan kuma hukumar aikin hajji a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya ta tabbatar da mutuwar amirul hajjin jihar mai martaba sarkin zin alhaji abbas da kuma matansa biyu tuni ya kai janazar su ranar juma'a a saudiya labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka anan nan washington dc Ƙasar Croatia tana jigilar baƙin haure waɗanda suke neman mafaka zuwa Hungary, ta nemi Sabiya ma ta kai su can maimakon jigilarsu zuwa Croatia. Da yake ziyara a matsalAkar da take Strasson ciki jiya Asabar, ministan harkokin cikin gidan ƙasar Ranko Ostojic ya yi ya ce ya fi sauƙi a tura masu neman mafakan kai tsaye zuwa kan iyakar ƙasar Hungary ko kuma zuwa matattararsu a Sabiya, inda daga nan za su tafi inda duk suke sha'awar zuwa a Turai. Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta ƙaddamar da wani shiri jiya Asabar a wani biki na ƙara jawo hankali kan rashin sanya 'ya'ya mata a makarantu da kuma gibi da ke akwai a rayuwar jama'a a faɗin duniya. Wannan sabon shiri mai lakabi 'yan mata miliyan 62 an shirya shi ne da zammar jawo hankalin duniya cewa miliyoyin 'yan mata a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. Mrs. Obama ta ce ta haƙiƙance kan baiwar da Allah ya yi wa 'yan mata a faɗin duniya ba ta da iyaka. a bikin da aka yi a dandalin shakatawa da ake kira central park da ke birnin new york madam michelle obama ta ci gaba da cewa yanzu haka 'yan mata miliyan 62 ba sa zuwa makaranta suna da 'yancin samun ilimi kamar yadda 'ya'yanmu mata kamar 'ya'yana ba su wannan dama in ji uwar gidan shugaban na amurka yana da muhimmancin gaske wajen kawo ƙarshen talauci a duniya cikin waɗanda suka yi jawabi a bikin har da wato har da matashiyan nan da ta samu lambar yabo ta Nobel Malala Yusuf Zai, mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, mawaƙiyan nan Beyonce, ɗan wasan kwaikwayo a fina-finan Amurka Leonardo DiCaprio da sarauniya Reniya ta ƙasar Jordan suna daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a bikin. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana ga mahalarta bikin ta bidiyo daga fadar White House. Ƙasar Burkina Faso ta haza takunkumi da ɗaurin talala kan ƙadarori da mallakar shugabanni da suka ayyana juyin mulki a ƙasar wadda bai samu nasara ba. Mai gabatar da ƙara da gwamnatin ƙasar Lauren Poda ne ya bayyana haka jiya Asabar. Yana mai cewa wannan mataki zai shafi madugun juyin mulkin Janar Gilbert Diendere da wasu mutane goma sha uku har da jam'iyyun siyasa uku waɗanda suke da alaƙa da tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaore. Har yanzu dai kan juyin mulkin da bai samu nasara ba a Burkina Faso amurka ta yaba jama'ar ƙasar saboda nasar da suka samu wajen kare tsarin demokuraɗiyya da sake maido da gwamnatin wucin gadin ƙasar kan karagar muki mai baiwa shugaban na amurka shawara susan rice ta kuma ya jinjina wa ƙungiyoyi kamar ecowas da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. yanzu ni malami nake mai karantar suwa akalla na shekara 27 ina karantar da islamiyan mata hajiya waɗanda suka himu na saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko sai mu karantar da local man namu mu karantar sai mun gaji su kasa fahimta amma yan boko nan take shekara guda sai ta zama malama muryar shek Aliyu Laddabun za aka ji yake magana kan muhimmancin ilimin ɗiya mace. Wani dan majalisar dattawa ya ba da gudumar na'urori masu kwakwalwa ga makarantar tsangaya. wani tsohon dan jarida muhammad haruna kuma ya shawarci shugaba buhari ya mai da hankali sosai kan harkar ilimi jama'a masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya Ɗan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar Huntuwa, Sanata Abu Ibrahim ya bai wata makarantar tsangaya Hibzur Rahim da ke Huntuwa kyautar na'urori masu kwakwalwa da aka kiyasta su ya kai naira miliyan goma. Wannan gudumawa cika alkawari ne da dan majalisar ya ɗauka a bikin yaya dalibar tsangayar da aka yi a baya. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya ce sanatan ya kuma ce ya ba da gudumawa ce saboda hakan zai kara ɗaliban ƙwarin gwiwa su dukufa neman ilimi. Malam Ƙurushi Muhammad ne shugaban wannan makaranta ta Hibzur Rahim ga abin da ya ga Zaharaddin kan wannan kyauta. To wannan alkawari da mai girma sanata Abu Ibrahim wanda sanata ne mai wakiltar wannan zon namu na funtuwa ya ɗaukan mana lokacin da muka yi bikin yaye ɗaliban na zai ba mu kwamfuta santa. To alhamdulillah alkawari ya cika sanata ya aiko da wakilai waɗanda suka taho da waɗannan kayayyaki da suka haɗa da tebura wanda ake ɗora kwamfuta guda goma sha bakwai da kujerun su da fankoki manya guda biyu da na'urar sanyaya guri watan AC da kuma ainihin ita kwamfuta ɗin guda goma sha biyar sat goma sha biyar kenan sannan kuma bugu da ƙari mai girma sanata ya aiko mana da wannan solar panel abin da ke ba da hasken rana ke amfani da hasken rana da kuma caza na baturorin wannan kwamfuta ɗin bata kenan da kuma saba da photocopier da printer da abun handling mashin da sakana wanda ba abin da zamu ce sai mu mika godiyar mu sannan kuma muna waɗanda suke da kan layi irin nashi za su rinka yin irin wannan waɗanda suke a bangaren majalisa bangaren mulki da sauransu kamar yadda ake samun masu hannu da shuni suna taimakawa irin waɗannan makarantu to su ma muna ƙara kira gare su akan cewa su rinka lura da irin abin da irin wa'ancan bayan Allah suke fita waje su samo su kawo su raya irin wa'annan makarantun sannan kuma muna ba su ilimi na addinin cikakke sannan kuma muna ba su ilimi na zamani saboda ka wannan abu da sanata yi mana kamar ya ƙara mana ƙaimi ne ya ƙara ɗaukaka wannan ƙoƙari namu wanda ya kawo mana wannan wa'annan na'urori dama muna tunanin ya zamu yi ɗaliban mu su koya to alhamdulillah ga abu ya zo har gida ga waɗannan maƙudan kayayyaki da kace an baku wani lokaci za ga ana sakace don barin su su lalace to ta za ku dau mataki ganin cewa nan lokaci ne ku fara samu irin waɗannan kaya kamar yadda ka zo muka nuna maka kuma zan ta mu nuna ma kowa na fara tattaunawa da malaman makaranta wa za mu yi bakin kokarin mu mu dauki mataki mai tsauri akan wannan farko za mu samu cikakken kwararren masanin wannan bangare wanda shi za mu hannanta mu wannan kamar yadda ka sani wannan wani wani abu ne ya kawo mana ba wai kawai ma a samu ilimi ba kawai har ma zai ƙara buɗe hanyar dogara da wannan makarantar take kamar ka ce ya ba ku wato kayayyaki waɗanda za su haɗa ku su sada ku da yanar gizo wato internet to wannan internet za ku ban ma 'yan makaranta su kaɗai ne su yi amfani da ta ko za ku dan rage wani abu domin su ma mutanen gari su su ma su amfana kamar yadda na dan faɗi a baya kaɗan wannan kaya da da ya bamu za mu buɗe wannan bangaren musamman na yanar gizo dinnan na intanet ka za mu buɗe training da farko duk malaman makaranta za mu ba da dama a ba malaman makaranta training akan kwamfuta da shiga yanar gizo sannan za mu kashi na biyu kuma za mu fara ɗaukar ɗalibai daga cikin ɗalibanmu sannan idan abin ya tafi muka gai tahiyar shi za mu buɗe har ɗaliban wasu makarantu za mu gayyace su su ma su zo su shiga da sauran mutanen gari su zo su shiga su ma su rinka samun wannan abun kaga da nan ma za mu dan samu kuɗin shiga ga makaranta me fata ku ga shi wannan sanata wanda lallai ya dau alƙawari ya ba kwatanta wannan muhimmancin alƙawari da ya cika mu. ya bi umarnin Allah tabaraka ta'ala yi alƙawari abin tambaya ne duk wanda ya ɗauki alƙawarin zai aiwatar da wani abu to yana da kyau da ya aiwatar da shi to alhamdulillah wannan bawan Allah ya ɗauki wannan alƙawarin kuma gashi ya cika mana muna godiya gare shi Muhammad Rabiu Abdullahi Dikki ɗalibi ne a wannan makarantar tsanga ta Hizburahim ya ce a matsayinsu na ɗalibai za su bi dukkanin mai yiwuwa domin wajen kare waɗannan kayayyaki daga lalacewa a kwanakin baya ne sanata Abu Ibrahim ya alƙawarin zai ba ku wasu kayayyaki na na'ura masu amfani da kwakwalwa an kawo ku lallai hakika an kawo wannan kayayyaki a yanzu haka ma suna a gaban mu mu ɗaliban wannan makaranta muna kallon su wasu ma an fara haɗa su matsayin ku ɗalibai bai wannan abu domin ku akai ta yaya za ku ku kare waɗannan abubuwa daga lalacewa akwai matakan da muke shirin ɗauka a yanzu saboda malaman mu sun hadu sun yi shawara akan matakan da za a bi kuma sun fara gaya mana irin matakan da za a ba tsare su saboda su amfane mu kuma su amfane kannan mu kuma su amfani ƴaƴan ma da za mu haifa haka muke fata take gaba ɗaya. To ya kake ganin tasirin ita wannan kwamfuta a wannan lokaci na kuna karatu? Lallai alhamdulillah yanzu duk abubuwa sun canza na zamani saboda da wasu abubuwan sai a rubutu amma yanzu kana gida kana da kwamfuta ka sai ka zo ka yi abubuwan da za a daɗe ana yin su a da lokacin saboda haka yanzu an samu wani cigaba ne wanda kwamfuta take tasiri a wajen ilimi da harkoki na kasuwanci da sauransu ma duka. Ni eh, suna na Ramatu Yusuf. To ga kayan na'ura mai kwakwalwa wani bawan Allah ya tallafa muku domin amfanin kanku me za ki ce dangane da waɗannan kayayyaki Allah mun gode ma Allah da Allah ya sa wa'annan abubuwa aka taimaka mana da su saboda ci gaban ilimi da ayyukan da zamu yi da su a cikin makarantar nan za su yi muku amfani kuwa sosai amfani ma an ka ji ma amfani ai ɗaya kenan za su yi mana amfani ta kowane fanni game da karatun mutum da makaranta aka ba to alhamdulillah zai amfane mu zai amfani ƴaƴanmu kai har ma da jikokinmu da wa'anda suke neman su kare da wannan makaranta. Sanata Abu Ibrahim ya ɗauki wannan alkawari ne a lokacin bikin yaya ɗaliban tsangaya na ita wannan makaranta ta Hizbun Rahim a bara, inda yanzu haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu sakamakon cika shi wannan alkawari da sanatan ya yi. Zardin Sani Funtuwa, sashen Hausa, na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Wani malamin addinin Islama Sheikh Aliyu Laddabunza ya bayyana ilimin ɗiya mace a zaman ginshiki wajen ci gaban al'umma. Shehin ya bayyana haka ne a wata laccar da wata ƙungiyar matan musulmi suka shirya a birnin Kebbi dangane da watan azumi. Ga bayani da shehin ya yi wa Maryam Ato Muhammad. Ilimin ce wajibi ne saboda mu a sani mu alkur'ani wadda Allah ya kallafa ma namiji addini da rayuwa haka na Allah ya kallafa ma mace ta yi addini kuma ta yi rayuwa. akwai wazifar da aka dora mace irin ta kula da yaya kula da dukiya gida da sauran abubuwa amanoni ne waɗannan in babu ilmi ba za su iya gudana don haka ya zo a cikin hadisai da dama na cewa bai ilmi farilla ne ga kowane mutum musulmi ke ga aimacin mace musulma ce ko don haka shi ilimi hajiya wajibi ne ga kowane mutum musulmi ya nemi ilimi to bance ita mace saboda an ɗora mata wasu haƙoƙa na farko dai tana karkashin wani bayan ibadar da aka dora mata ta Allah kuma tana karkashin wani da yake idan bata bayar da haƙoƙan shi ba tsiranta yana da matsala gobe ranar tashi alkiyama sannan mace ita ce makarantar yara matasa farko malum sun ce al'umma madarasatun iza a adatta uwa makaranta ce ita da ita ce yaro ke koyon abinci shin abinci da ita ce yaro ke koyon sha abinci sha da ita ce yaro ke koyon satuwa da ita ce yaro ke koyon mu'amala don haka sun aka yi a ce mata matan nan ita kanta tana da ilimi haƙƙoƙin ubangiji da haƙƙoƙan mijinta da haƙƙoƙan abin da aka jingina mata dole tana da makwarta dole tana da iya dole tana ana akwai arzikin da za a bari ga hannunta idan bata yi ilimi ba waɗanga abubuwa ba ya sarrafa su ke kamar irin rayuwar mu ta yau ilimin za zamani ya zama wajibi yau ga ɗiya mata don lalurar Allah jingina mu gare ta an kai lokacin da yanzu in haihuwa ta za a yi hajiya asibiti za a tafi in ma ciki ba a haihe ba yanzu ana son da ciki ya kai wata hudu ana son kullum mace tana asibiti sannan hajiya ɗiyan mu muka kai makaranta kuma muna son su yi karatun ga saboda mun ga alfanu yanzu ni malami nake mai karantar suwa akalla na shekara 27 ina karantar da islamiyan mata hajiya waɗanda suka himu na saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko sai mu karantar da local man namu mu karanta sai mun gaji su kasa fahimta amma yan boko nan take shekara guda sai ta zama malama don haka ni abin da nika gani lalle ya zama wajibi duk da Allah da ya faɗi kwarai ya ce almuminu wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata duk inda Allah zai ambace su zai hada su tare kuma sannan aka ce bida ilimi wajibi ne ga kowane mutum to ilimi ai in baka san duniya ba baka neman lahira hajiya duniya ka ya zama wajibi ka nemi sanin duniyar da kake ciki idan baka san yanayin duniyar da kake ciki ba yau bidan duniyar ka cikin wannan yanayin in baka san duniyar ba to bidan lahira ka ta gyaru cikin duniyar da matsala gare shi don haka hajiya ilimi na diya mace wajibi ne wanda ilimin namiji yake kuma ilimin gana boko muna nan muna ta fafatuka abinda dai muka so roko gyara abin da ke razana wasu na farko dai su mutanen ka wani lokaci rashin kula rashin kula gwamnati tana daga cikin abin da ke razana mutanen ƙauye saboda me saboda mahi yawa kular da ake ba makarantar birni ba ba ƙauye a ita so sannan kuma ba su samu wani tanyo daga gwada diyan in suka yi karatu a yi kokari ta kowace hanya su zama wani abu ba inda za a yi a tanya hila yawardiyan mutumin birni aka tanyo ta samu dan wani abu in ta su ma diyan kawa in suka kai ga dan wani abu za a tanya a yi adala ba a cewa a yau abu samun mukami yara ta yi kawai wanda adda galihu ba inda za a yi adala a ce duk wanda adda ilimi ana kokarin a ce daidai yake da wani ko da dan kauye ne to za wannan zai kara jan hankalin makauyawa ai abin da ya taimaka ga boko a arewacin najeriya lokacin nan ai mafi yawan mutane kiyawa sun kai lokacin tura amma sai tura sai su dauki dan gidan basarake su je su ilmi su bashi ilmi su taho sai a bashi mukami babba kahin ajima to aɗanga mukamai sai aka ja hankalin mutane da su kowa sai gane boko ga gashi da muhimmanci to su ma diyan kawa ya kamata a rinka musu haka nan kada a ce mutu yayi boko bai da galihu shikenan sai ya dawo da yan takardu babu wanda ka tonyo ne wannan zai taimaka a ja hankalin yan kawa in suka ga wata ta dawo da dan mukami tana tanyon gidansu ko ba haka ba ta gina gidansu ta dan samu dai taimako zai sa gobe duk ɗiyan makwata kowa ya kokari ya ga ya ta yi boko malamin ya yi kira ga iyaye da su baiwa 'ya'yansu mata damar neman ilimi kamar yadda suke baiwa 'ya'ya maza ya kara da cewa ilimin 'ya'ya mata shi ma babban ginshikin ci gaban al'umma domin mata ne suka fi taka wajen tarbiyyar yara yanayin da muke ciki yanzu yana gwada muna wajabcin kowa ya kokari ya shi ta boko saboda mi saboda suna gani yanzu zamanin da ake ciki in mutum yana gona mata shi ita ma matsayi gare ta na gona mata ga jiha in mutum yana kansula haka mata shi take to wannan yana gwada muna ya kai lokacin da yanzu in baka da ilimi kowa bai iya mu'amala da kai don haka dai abin da ke kira nan ga yana jan hankalin maluman mu na addinin musulunci don suna da wasu suna daga cikin ba su da wayewar da ke sa wannan abu yana gurbata ina jan hankalin su su kansu su tanya saboda ana ji magana maluma su tanya wajen ganin wajen wa'azi da hudubobi su waye kan mutane ba wai boko lalaci ba ne so da yawa muna da maluma yan boko na sun kai ga matsayi na boko amma kuma mu suna tanyon mu wajen al'amarin da'awa ke banci yanzu hajiya taron ga namu ai ke ji wannan hajiya hadisan take ta jako idan ba da ta hanta wannan karatun ba za a kai ga wannan don haka da ina jin hankalin su malaman takon su yi kokarin tarbiyyantar da mutanen ƙauye duk da malami kowa na ji magana sai in basara ke ne yana da malami in mutumin birni yana da malami in mutumin ƙauye na yana da to yau masu azi suna da tasiri kwarai ina jin hankalin yan uwana malamai su tanya ga wa ba ƙauyawa bayani na muhimmancin ilimi har da 'ya'yansu bai hana ai aure ai ga sunan suna cike suna tare da mazajen su don haka boko bai hana aure sannan abin nan da ake samu na wayewa da wayar addini in boko zai tanya a ta da zamani ce zamani kuma ana son mutum ya zama basira annabi ya ce mutum ya zama basiran bi zamani mukubila ala sha'ani ya ce mutum ya kokari mai huskanta sa da ya gano shi kuma ya zama masani ga abin da zamaninsa da yake ciki don haka ke ga wajibi ne da manyi da mace kowa ya kokari a ce zamanin sa da yake yana da lura yana da sanin yanayin da ake ciki da yadda ake ci gaba da abin da ke kawo na kasa ga rayuwa kuma wannan in ba shiga makarantun nan ba gaskiya abin abin da muke roƙon mu ji hankalin hukuma dole a rinka samun kula kyakkyawa gwargwado ita ma hukuma ya kamata ta je makarantun nan mu tun daga birni har kawai sun samu matsala don mawadata yanzu mahiyawa diyansu ba su karatu ga makarantun nan gwamnati za su keɓance diyansu da ilimi na wasu makarantun ne kasashen waje ko keɓantattun makarantun makarantu wannan yana da bukatar hukuma ta yi adalci in aka ga dan basarake ko dan gona ko dan ciyaman cikin makaranta zai kara ma mutane shi ya karfi na farko kenan sannan kuma na biyu a ba makarantun ne muhimmanci a ba su abin da suke bukata a ba su irin maluman da suka dace ka a dauki dai mutum an dai bashi amma Allah san bai sani ba ya zo diya su yi shekara bakwai hajiya babu ya rubuta sunanai wannan bala'i ne shi ma eh don haka Allah ubangiji mu a jagora ya taimaka Maryam Atto Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Najeriya ɗan jarida Muhammad Haruna ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya mai da batun ilmi ya zama jigo cikin batu da zai baiwa muhimmanci a gwamnatinsa. Na tambaye shi dalilin ne sa ba da wannan shawara. Akwai duk abin da mutum zai yi da ilimin shi magana ma ma iya yin shi ne saboda mata so ba. To kamar yan adinance a gurani ma ikra shine farkon abin da aka kaya ma'ana. annabin sallallahu alaihi wasallam saboda in ba ba ilimi ya ba yi haka to amma malam Muhammad Haruna ka san arewacin Najeriya in ka ce maganan ka dauko magana da an ce gidan za su ce ma ai karatun addini ne Allah ya ce a a'a to yi addinin lokacin da aka ce a cikin ina jin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai inda aka ce ka je ka nemi addini ko da birnin sin ne kuma eh. na san lokacin kila a birnin sin ban zamanin <laughs> suna da musulmai eh. da yawa haka eh. amma kowa ya san abin da ake kira civilization sin suna cikin daga inda aka fara mm. inda wayansu abubuwa wasu na'urori daga can aka fara kirkiro su mm. so an ce ko me za ka yi ko ilimi ko birnin sin za ka kaje ka nemo shi to amma me yasa ka ai ba magana addinin musulunci bane kawai ko lokacin na ai ana ana neman addinin su kaga rana su menene abin da ake kira ɗaya eh, da turanci nan a ah, ne ah, sunan shi da turanci wanda za ta gano yadda eh, su rana su ƙasa mars eh, neptune da sauransu duk wayannan mm-hmm. astronomy yana cikin abin da ake ta koyon ilimin shi lokacin amma ya astronomy kuma shi ba ilimi ba ba addini ba ne kawai duk da haka me yasa kake gani ilimin yake samun turjiya a arewacin najeriya musamman sakaci ne da namu wanda zan ce magadan sardauna don ni na tuna lokacin muna yara wajejen alif ɗari tara da wuri da su hamsin da bakwai lokacin da na shiga primary school hmm. lokacin an ba ilimi muhimmanci kwarai da gaske na tuna lokacin muna makaranta za a ga da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan attajirai da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan manyan maluma duk ajinmu daya saboda an ba abin irin muhimmanci an zuba kuɗi sosai ba dole sai an yi wani daban na masu kuɗi daban na wanda eh, suke da hannu da shuni daban ba saboda an ɗauki abin da muhimmanci malamai duk kowa sai ya ɗauki yaron shi don ya san zai samu ilimi ya gwargwato mm. to irin muhimmancin da aka bashi kenan shine kuma muke amfani da yau to ya za mu wayi gari daga baya an yi sakaci sai ka ga mutum ya je ya gama sakandare kai har university ma don na na koyar a university shekaru takwas na na baya da suka da zanci wani ka a ce yana university yana ya kusa ma ya kusa kare university amma in ya rubuta maka turanci wallahi sai kai kuka bai iya turancin ba kuma abin da ma zo koya ma bai gane ba saboda ba tushe tushen da za a bashi na primary school da za a bashi na secondary school ba a bayar ba amma ni na tuna muna primary school muna primary school na iya zana taswirar duniya gaba daya ba wai na najeriya ba ne kuma kawai kuma an koya mana eh, tarihi yadda su manyan mu na da su shehu usman dan hodiyo kasan yaraba ne duk yadda aka yi har aka suka kawo inda suke to yanzu duk ba irin wayannan wannan kasida da ka rubuta me yasa ka rubuta shi ne saboda ba yadda za a yi yadda inda yadda irin abubuwa suka ɓaci suka lalace a najeriya in ba mun ba ilimi muhimmancin da ya kamata ba ba yadda za a yi ya gyara shi kuma ni ina ina magana mai ilimi ba wai ilimi kawai na kasani ba da na tarbiyyan da na kasan yadda za ka yi aiki dan shi ma harkan tarbiyyan shi ma yana da muhimmanci right so za a ga mutane sun san aikin amma saboda ba su da tsoron Allah a zukatansu ba su da wani tarbiyyan da ya kamata su yi wannan aikin da shi sai ga sun san abin da ya kamata su yi amma ba za a yi ba to wayannan duka a da duk an ana koyar da wayannan wanda yake an ɗauki malami da muhimmanci sai ga shi iyaye ma ba su sun yarda ma malami ya tarbiyyar mutu da musu da ƴaƴansu amma yanzu duk komai ya taɓarɓare hata a gida ma ba a yi bare kuma malam wayansu ma malam ya ɗan hukunta ‘ya'yansu sai su je makarantar su je suna maki. Masu haro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma hero diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. yayin da yake tsaye a wuri da ake kallo a zaman mahaifar amurka babban zauren da magabatan kasar suka ayyana ta a philadelphia papa roma francis ya yi kira ga bakin haure musamman gungun masu magana da harshen latin mabiya ɗariƙar katolika su nuna juriya yayin da suke koyon al'adu da zamantakewa na amurka duk da ya ce su riƙe addinin su sosai Amurka ta ce da akwai alamun babbar dama ta fuskar diflomasiyya domin gudanar da shawarwari a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara gobe Litinin da zai kai ga kawo ƙarshen zubar da jini da ake a ƙasashen Siriya da kuma Yamal hakan zai kai ga samun zaman lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ne yake ba da haske da ƙwarin gwiwa kan haka bayan shawarwari da ya gudanar da takwaran aikinsa na Iran Muhammad Javad Zarif gabanin fara muhawara a zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a taron ta na bana. jiya sabara kammala aikin hajjin bana ba tare da wata sabuwar matsala ba yayin da adadin waɗanda suka halaka a turereniyar da aka yi ya haura zuwa 769 ministan kiwon lafiya na saudiya khalid alfali ya faɗa jiya sabar cewa mutane 934 ne suka samu raunuka sakamakon hatsaniyar da ta auku a mana da ke bayan garin makka Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.